Deutsche Welle. Shirye-shiryen sashen Hausa. Jama'a barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a zango na uku na shirye-shiryen sashen Hausa na DW. To bayan an sha labaran duniya daga cikin rahoton da muke dauke da su za a ji cewa a Najeriya an shiga sabon babi a matakin gwamnati na yaƙi da cin hanci da rashawa musamman a tsakanin alƙalan kotuna inda gwamnatin ta ƙudiri kakkaɓe wato bara gurbin alkalai dukiyar da aka samu a gidajen wasu a cikin waɗannan masu shari'a babu yadda za a ce mallakinsu ne na halal da suka samu da irin albashin da ake basu. ta za ji waɗanda da ma wasu rahotannin amma da farko ga Muhammad Nasir Awal ɗauke da labarin duniya. Deutsche Welle labarun duniya. Shugaban hukumar leƙen asirin Masar ya je Gaza don ƙarfafa shirin sulhu. Ƙasar Belgium ta janye izinin zama ƙasar da ta bawa wani limami da cewa ɗan salafiya ne. A wannan talata aka yi bikin cika shekaru 27 da sake haɗewar ƙasashen Jamus biyu. Shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar Masar Khalid Fauzi a wannan talata ya kai ziyara a zirin Gaza a wani ɓangare na gagarumin yunkurin kawo ƙarshen barkar da ke tsakanin ƙungiyar Fatah da Hamas mai mulki a zirin Gaza. Fauzi wanda ya je gazar ɗauki da wata wasiƙa daga shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi wanda ya shiga tsakani don yin sulhun. Na zama wata ziyara ta farko da wani babban jami'in ƙasar Masar ya kai Gaza tun shekarar 2007. Fauzi ya gana da jagororin Hamas ciki har da shugaban ɓangaren siyasa na Hamas Ismail Haniye wanda ma ya jawabi yana mai cewa. ya ce mun faɗa wa ministan na hukumar leƙen asirin masar a niyyarmu ta karɓar goron gayyatar zuwa birnin alkahira ranar talata mai zuwa domin fara tattaunawa ta keke da keke da 'yan uwanmu na ƙungiyar fata game da gudanarwar gwamnati a wannan talata dai firaministan falasɗinawa ramin hamdallah ya jagoranci zaman majalisar ministocin falasɗinu karo na farko cikin shekaru uku a gaza a kuma halin da ake ciki firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce Isra'ila za ta fatali da kowane shirin sulhu tsakanin manyan ƙungiyoyi biyu na Falasɗinawar face an kwance da marar ƙungiyar Hamas mai samun goyon bayan ƙasar Iran. Netanyahu ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa Isra'ila ba ta da shirin amincewa da duk wani shirin sulhu wanda wani bangare na ba zai yi sulhu da wani bangare da ke barazana ga wanzuwar Isra'ila. Ya ce duk mai son yin wannan sulhu dole ne ya amince da ƙasar Isra'ila ya kwance da marar mayakan Hamas kana kuma ya katse dangantakarta ko kuma hudarta da ƙasar Iran mai kira da arguza Isra'ila. Hukumar mulkin cin gashin kan Falasɗinu da duniya ta amince da ita, ta ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya da Isra'ila, amma Hamas da ke mulki a Gaza, wadda kuma tun a 2008 ta gwabza yaƙi har sau uku da Isra'ila, ta ki amincewa da wanzuwar Isra'ila. Ƙasar Belgium ta ɗauki matakin korar wani limami da ke wa'azi a babban masallacin jima'ar ƙasar bayan ta zarge shi da yada yaɗa aƙidar tsatsauran ra'ayi. Ministan kula da shige da ficen baƙi na ƙasar Tiyo Franken shi ne sanar a wannan talata. Ya ce yanzu haka an janye takardun izinin zaman wannan limami a ƙasar a matsayin matakin farko na shirye-shiryen korarsa. Dus er waren van onze veiligheidsdiensten voldoende informatie, er was voldoende harde informatie om te zeggen ya ce mun samu sahihan bayanai da ke nuna cewa yana da tsatsauran ra'ayi na salafiya mai kuma ra'ayin mazan jiya ne yana da hatsari ga zamantakewa da kuma tsaron mu ministan ya ci gaba da cewa limamin na masallacin juma'ar birnin brazils ya ɗaukaka ƙara yana ƙalubalantar wannan mataki amma idan ya faɗi to dole ne ya fice daga ƙasar. To jama'a labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW. A ƙarƙashin tsauraran matakan tsaro a wannan talatar an gudanar da bikin cika shekaru 27 da sake haɗewar ƙasashen Jamus, inda a bana birnin Mainz da ke jihar Rhineland Palatinate ya karɓi bakoncin bikin. Shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel da shugaban ƙasa Frank Walter Steinmeier na daga cikin manyan baƙi da suka halarci bikin da ya gudana a majami'ar birnin Mainz ƙarƙashin taken Jamus tsintsiya maɗaurin kiɗaya. Shugabar gwamnati ta ce gwamnatinta ta ɗauki nauyin ganin abubuwa sun inganta a wannan ƙasa, wadda ta ce tana da ginshikin tattalin arziki mai ƙarfi don samar da ƙasa mai kamanta ta'adalci da kuma nuna wa juna zumunci. Shi kuma a nasa ɓangaren shugaban Jamus Frank Walter Steinmeier kira ya yi da a fayyace dokokin ba da mafaka da kuma yin cirani a jamus domin kawar da abin da ya kira katangar kyama da ta wato da aka gina ta sakamakon muhawara dangane da 'yan gudun hijira. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan ƙabilar Rohingya fiye da dubu ɗari uku ne waɗanda suka tsere daga tashe-tashen hankula da kuma cin zarafi a Myanmar zuwa makwabciyar ƙasa wato Bangladesh har yanzu suna zaman jiran tsammani a sansanonin wucin gadi na 'yan gudun hijira. A kuma halin da ake ciki hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana aiki ba dare ba rana don shawo kan cutar gudawa da ta ɓarke tsakanin 'yan gudun hijirar. Andrea Mahaitic shi ne kakakin hukumar da ya nunar da haka a wani zaman wato ganawa da manema labarai a birnin Geneva. we have seen an increasing trend of diarrheal disease cases, including cases of diarrhea with severe Ya ce an samu karuwar masu fama da cutar gudawa da karancin ruwa a jiki. Kawo yanzu ana jinyar marasa lafiya a asibitocinmu da na sauran hukumomi da kuma wasu cibiyoyin kiwon lafiya da ke yankin. To jama'a ƙarshen zagayen farko na labarin duniyar kenan. Wanda Muhammad Nasir Awal ya fassara kuma ya karanto daga nan sashen Hausa na DW. Deutsche Welle Harkokin yau To harkokin namu na yau jigon rahotanninmu zai mai da hankali ne akan yaƙi da cin hanci da rashawa a tsakanin alƙalan kotuna a Najeriya. Rundunar sojin Najeriya kuma ta kaddamar da gangamin faɗakarwa kan yaƙi da aƙidun wato aƙidu da kuma manufofin 'yan Boko Haram. Kana jamhuriyar Nijar faransa ta jaddada kudurinta na tallafawa rundunar kiyaye zaman lafiya ko kuma rundunar tsaro ta g5 sahel domin yaƙi da 'yan ta'adda a yankin idan kuwa muka je jamhuriyar demokuraɗiyyar congo za ku ji cewa jama'a na dakun sanar da lokacin zaɓe bayan wucewar wa'adin zaben a ƙasar domin bari fara da jigon rahotannin namu. A Najeriya alamu na nuna matakan sabon sauyi a bangaren shari'ar kasar bayan da hukumar, shari'a ta kaddamar da bincike kan wasu alkalai goma sha biyar. wakilin Wakilinmu Abuja Ubala Musa na dauki da karin bayani. a baya dai sai da ta kai har ga kamen wasu manya da ma matsakaitan alkalai a kasar da nufin aiken sako daga bangare na shugaban kasar da ya dauki lokaci na zargin shari'a da tarnaki a cikin yakin hanci na kasa to sai dai kuma tana shirin sauyawa tsakanin alkalan da daga dukkan alamu suka miƙa waya a cikin wata soyayya da ke nuna alamar kore yanzu kokarin sauyin dai ya falo ne tare da matakan kafa wata kotu ta musamman domin yakin hancin kafin daga baya babban alkali na kasar ya sanar da wani kwamiti na musamman domin yakar hancin a cikin sashen shari'a na kasar na baya bayan nan dai na zaman binciken wasu matsakaitan alkalan kasar kusan goma sha biyar da majalisar alkali ta kasar ta kai ga sanarwa a cikin wannan mako tunu dai jihar zamfara ta kai ga sallama ɗaya a cikin alƙalan da ake zargi da karɓar na goro kafin yanke shari'a matakan kuma da suka daɗa ran ɓangaren zartawa na ƙasar a faɗin malam garba shehu da ke zaman kakaki na gwamnatin tarayyar suke wa kansu wato shari'a su tace gurɓatattu waɗanda ba na gari ne a cikinsu su zubar da su ai dai na yi aka yi ba a yi ne kuma shugaban muhammadu buhari sau uku yana magana da ɓangaren shari'a yana cewa alkali wane alkali wane mai shari'a wane ga rahoto da muke da shi a kansu suna kula rashin gaskiya ya ce kuma ba ɗauki wani mataki ba rashin wannan ɗaukan mataki shi yasa ɓangaren bincike na sirri wato hukumar dss ta tura jami'anta suka je suka kai hari na farmaki a gidajen wasu masu shari'a da ake zaton suna rashawa da cin hanci kuma abin nan da aka yi an ga amfaninsa tun da yau irin dukiyar da aka samu a gidajen wasu a cikin waɗannan masu shari'a babu yadda za a ce mallakinsu ne na halal da suka samu da irin albashin da ake basu. Ƙoƙari na ɗaukar saiti ko kuma neman tsira daga kamu da yi tun ba a kai ko ina ba dai matakan alƙalan suka fara shan suka a cikin ƙasar da ke kallon coge musamman ma a naɗin kwamiti na binciken 'yan hancin Ƙungiyar Serap mai bincike ga harkokin shari'a da kare mutuncin bil'adama a tarayyar Najeriya dai ta ce kwamitin na Isa Ayo Islami ya kunshi manyan lauyoyi na kasar da ake kallo na kare masu laifi na haka ba su wuri a cikin kwamitin tabbatar da gaskiya da adalci a cikin shari'o'in hanci na ƙasa. barista baba dala dai na zaman wani lauya da ke zaman kansa ana abuja kuma a fadarsa haɗa tsakuwa da aya na yin illa kokarin samar da abincin da 'yan ƙasa ke fatan samu a teburi ya kawo eh, dalilin da za a dan samu garan bawul a dan canji a kawo mutane maybe a ce eh, retired alkalai ko idai eh, kamar da wasu suka ba da shawara ma manya-manyan lauyi da suke da makarantun jami'o'i wanda suka shahara a irin wannan bangare da su iya fi zama members na wannan kwamiti da ka ce ka ɗauko ala misali ni lauya da nake da shari'a nake kare wani mai laifi kuma a ce kuma ni ne kuma dan zo kuma har yanzu kuma ina bin ido ko ina sa ido an yi daidai na gani kaman bai dai dace sosai ba abun jula a gani dai na laman tasiri na matakan ga kwarai na ingantar yakin a cikin sashen shari'ar da ma daukacin kasar da ke da bukatar sauyi yanzu ubala musa dw hausa daga abuja a Najeriya. To dangane da wannan batu daga nan Bon ta wayar tarho na tuntuɓi Awal Musa rafsan jani babban jami'in kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Transparency International a Najeriya yadda suke fassara sabon yunkurin gwamnatin yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma tsaftace bangaren shari'ar. To mun yi marhaba da wannan kokari da gwamnati ta yi na tabbatar da kan cewa an samu wato cigaba na wajen Uh, jami'an uh, shari'a waɗanda ake zargin cewa suna da cin hanci ko kuma waɗanda jama'a ƙasa da dama suke koke-koken yadda suke uh, yin amfani da wato damar su don su yi magudi ko kuma su ba da sakamakon alkalancin da bai dace da abin da ake ya dace a yi shi ba saboda haka mun yaba kokarin gwamnati na wato yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin ɓangaren shari'a wanda in ba an yi haka ba to ba ta da za yi 'yan kasa su yi amanna ko kuma su yi yadda da ko kuma su amince da irin wato jagoranci ko kuma wato alƙalanci da kotunan ƙasa da alkalai suke yi. To awal Musa Rafsanjani ganin yadda yanzu ta bayyana cewar akwai badakalar cin hanci da rashawa a tsakanin alkalai da kuma kotuna kamar ya kake kallon mutunci da kuma martabar alkalan da kotuna idanun jama'a. ai mutuncin alkalai da dama su da dama su ai mutuncin su ya zube tun daga lokacin da suke ringa ba da wato hukunci kan cewa duk waɗanda suka saci kudaden Najeriya an wanke su an musu an musu an nuna gama kamar ba su taɓa yin komai ba to tun daga sannan lokacin mutuncin yan wasu daga cikin alkalai ya zube kaga kamar misali irin kes ɗin da aka samu na tsohon gwamnan Rivers Peter Odili da aka ce ba za ma a tuhume shi ba an ba da sakamakon cewa kada ma a tuhume shi ko kuma kada ma a yi masa ma wato a kama shi da bayani kan cewa ya zo yi bayani akan abin da yi to kaga ta nan mutuncin alƙalai ma ya zube ta nan sannan James Gori da aka zo aka wanke shi a Najeriya aka ce ai duk irin satin da yi bai yi ba wa laifi a cikin al'amarinsa da ita ko ta da aga aka kama shi aka ɗaure shi akan irin waɗannan duk waɗannan zarge-zargen da aka yi masa saboda haka mutuncin su da martabar su daman ya zube yawancin su saboda haka wannan dama ce aka ba su dan su wanke kansu su tuba dan su taimaki kasa su taimaki kansu da kansu tunda amana ce aka ba su dole ne ko wanda ya ci amana Allah ba zai kyale shi ba wasu na zargin cewar alkalin da aka naɗa ko kuma jami'ai da aka naɗa domin wannan bincike kamar za su yi katsalandan ga yancin kotuna misali na gudanar ayyukansu. ai zai wahala yanzu saboda daman tun farko ai kin yadda da amincewa ne cewa akwai cin hanci da rashawa a cikin harkar alkalai da kotuna amma yanzu ta bayyana kan cewa akwai cikakken wato shedodin da ke nuna kan cewa akwai cin hanci da rashawa a cikin yadda ake tafi da harkar shari'a harkokin shari'a a Najeriya da kuma kotuna saboda haka yanzu zai wahala ko mutum ne wanda ake zargin sa aka ɗauko shi aka sa shi wannan aikin zai wahala ya wanke kansa ko kuma ta wanke kanta saboda 'yan Najeriya suna ganin gaskiya sun ga komai a zahiri bai yi ka zo ka ce aboki ne ka ce ka ce ja ne Awal Musa rafsan jani babban jami'in kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Transparency International a Najeriya. Ta kuma a ƙarshen jigon namu kenan. To da makoma Najeriya rundunar sojin kasar ta kaddamar da wani gangami na faɗakarwa kan yaƙi da manufofi da kuma aƙidin ƙungiyar Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin ƙasar. Wakilinmu Alamin Suleiman Muhammad ya aiko mana da wannan rahoton daga Maiduguri. Tunda aka fahimci cewa an fara shawo kan matsalar tsaro da ta'addabi Najeriya, hukumomi da ma sauran masu ruwa da tsaki ke neman hanyoyi da za a magance sake aukuwar wannan matsalar. Daga cikin waɗannan dabaru ne rundunar sojojin Najeriya ta kaddamar da wannan gangami na faɗakarwa kan yaƙi da manufofi da aƙidun ƙungiyar Boko Haram ta hanyar ilmantar da mutane a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. babban hafsan tsaro na najeriya laftanar janar yusuf tukur buratai ya ce manufar wannan gangami wanda za a kwashe watanni ana yi shine cire mummunar akidar da kungiyar boko haram watakila ta cusa a zukatan mutane ya kuma ce dole iyaye su sa ido tare da duba tarbiyya ga 'ya'yansu kuma ya wajaba ga shugabannin addini da na al'umma da malamai masu wa'azi su yi dukkanin mai yiwuwa wajen tsarkake zukatan al'umma honorable kaka shehu lawal kwamishinan shari'a na jihar borno shine ya wakilci gwamnan jihar a wannan taro ya shaida wa manema labarai muhimmancin wannan taro a wannan lokaci ba kowa ne zaka ɗau bindiga ko kuma wani kayan yaki ka bi shi ka karkashe mutum ba akwai wanda rashin sani jahilci ne yake sa shi ya wannan abin wani kuma rashin abin yi ne wani rashin tarbiyya ne saboda haka wanda ma yake cikin wannan abin an amince masa ya tuba ya koma karbe shi a masa tarbiyyar da ya kamata a nuna masa hanya addinance kuma ba shi sana'an da zai yi domin ya koma ya zama mutumin kirki a cikin jama'a. masharanta dai sun bayyana wannan taro a matsayin wanda ya zo a kan lokacin da ya dace musamman ganin yadda aka fara samun zaman lafiya a shiyar Ismail Yunusa wani mai fashin baki ne kan harkokin yau da kullum a Najeriya. Wannan abu ne wanda aka yi shi akan gaba wanda tasirinsa a cikin al'umma yana da matukar muhimmanci idan Allah taimake mu shirin ya karbi al'umma suka bada goyon baya to duk wasu kungiyoyi irin su Boko Haram to ba su samu abin da suke muradi su samu ba ana sa ran wannan shiri na gangami zai mai da hankali kan karfafa karantarwa da faɗakarwa tsakanin mabiya addinai da nufin magance tsatsauran ra'ayi tsakanin matasa da dakile shigar matasan ƙungiyoyin masu gwagwarmaya alamin suleiman muhammad dw hausa daga maiduguri a najeriya Torrens dai muna Najeriya inda masana ilimin muhalli da gurbatar ƙasa suka buƙaci gwamnati ta ɗauki matakan gaggawa domin ceto rayuka da zamantakewar al'umma musamman a yankunan da ake aikin haƙar mai a kudancin ƙasar da kuma wuraren da ke fuskantar barazana ta hamada a arewacin najeriya wakilin mansur bala bello ya aiko mana da wannan rahoton a najeriya ne ake samun wannan barazana amma jama'a musamman talakawa ke yin biris don ci gaba da rayuwa kan haka ne masana ilimin kare muhalli bisa wata kungiya da ke fafutukar kare muhalli ta gudanar da wani taro na yini daya don faɗakar da jama'a barazanar da ke akwai ta neman wannan fuska. Mr. Godwin Ebele ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin gudanar da wannan taro ya ce dole ne a farka daga barci. Ya ce mutane na mutuwa sannu a hankali sabili da gurɓatar yanayi musamman a yankin Ogoni. Wanda kamata ya ɗauki mataki na gyara kamar yadda yanzu gwamnati ke yi saɓanin a baya. Babu shakka an daɗe ana gudanar da irin wannan taro na kare muhalli amma a watse ba tare da ɗaukar mataki na cimma manufa ba. Mr. Enemo Samima mai fafutukar kare muhalli ne a Najeriya. Ya ce ya zama wajibi a tabbatar da tsare-tsare masu ma'ana don kare muhalli ta inda al'umma za su samu walwala da kwanciyar hankali. To kasancewar wannan taron ya sami mamayar 'yan yankin Niger Delta, Mr. Morris Alaguwa wanda ya fito daga wannan yanki ya buƙaci matasa da su mayar da kubansu don zaman lafiya. Some of our youth breaking into their oil pipeline. Ya ce wasu matasan kan shige gona da iri na farfasa bututun man fetur kuma daga nan sai a haifar da gurɓatar yanayi wanda rashin kulawa ta musamman daga gwamnati sai batun ya nemi gagarar kundila. Malam Abubakar Muhammad Bello ya fito ne daga arewacin tarayyar Najeriya ga ra'ayinsa kan halin da ake ciki. Shi zaizayen ƙasa abu ne wanda yake ciwa mutanen arewa ainihin to a ƙwarya musamman ma wasu wuraren namu a arewa irin su jigawa irin su yobe bangaren borno har kano ma wasu wuraren shi irin wannan taron da ake din abu ne mai kyau har ana tunanin ya za a shawo kan irin wannan matsaloli to muna kira ga ainihin hukumomi su yi kokari su rika duba irin wannan yanayi din muna gode wa Allah har gwamnati tana tunanin yaya za a yi ta ina za a bullo ta ina za a bullo a taimaka jama'a akan wannan al'amari da yake da mutane ko shakka babu tsageru na yankin Niger Delta da gurbatar muhalli musamman a arewacin kasar na haifar da koma baya ta fannin tattalin arzikin ƙasa da kuma zamantakewa amma bincike ya nuna yadda wasu shugabannin jihohi ke rubuta ciki da kudaden magance zaizayar ƙasa a jihohin ƙasar baki ɗaya mansur balabello dw hausa daga lagos a nigeria to daga batun gurbatar muhalli a nigeria sai na tsaro a yankin sahel inda jamhuriyar niger a dazu-dazun nan ministan harkokin wajen faransa jean yves le drian ya kammala wata ziyara aiki ta yini ɗaya inda ya tattauna da hukumomin ƙasar dangane da batun tsaro da kuma na 'yan gudun hijira. Shugaban diflomasiyar na Faransa ya kuma kai ziyara cibiyar yaƙi da 'yan ta'adda ta rundunar J5 Sahel da ke shirin fara aiki a ƙarshen wannan watan. Daga mai wakilinmu Abdullahi Mamman Amadu ya aiko mana da wannan rahoton. mahimman batutuwa biyu dai ne ke tafe da shugaban diflomasiyar kasar faransa jean-yves le drian a nijar da suka hada da batun safara da kwararar 'yan gudun hijira da kasashen yammaci da wasu kasashe na tsakiyar afirka da ke tsallakawa zuwa turai bayan sun yada zangon su da ma wucewa ta jamhuriyar nijar inda kasar ke a matsayin wata babbar mashiga ta 'yan afirka masu hankorin zuwa kasashen turai a sace ko baya ga batun 'yan gudun hijira da bakin haure babbar matsalar da ke addabar jamhuriyar nijar da takwarorinta ita ce ta barazanar tsaro ta dalilin hakan ma yasa kasashen da ke makwabtaka da mali ciki har da nijar suka kafa wata runduna ta je sahel da ke shirin kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a yankin sahel rundunar da kasar faransa in ji jean za ta yi ruwa da tsaki domin ganin ta tabbatar da kafuwarta ga dangadan kamar yadda kasashen na yankin sahel suka bukata ya ce matakin kafa rundunar ta je sahel wata babbar alama ce ta cewa kasashen afirka sun fara farga da kansu domin baiwa kansu da kansu kariya game da matsalolin tsaro da kare iyakokinsu. Ghana na ɗebe duk wata ta baba da cewar rundunar ta je Sahel idan har aka yada ita a wuraren da aka keɓe to ba shakka tana iya zama wata babbar alama da ma gagarumar amsa dangance da bukatocin tabbatar da tsaro da ke addabar ƙasashen na sahel sai dai abu ne da ke bukatar sadaukar da kai da kuma kulawa da jajircewa rundunar askarawan kasashen dai na yankin sahel na bukatar ne euro miliyan 450 a kowace shekara domin tabbatar da tsaron kasashen lamarin da har yanzu ba a kai ga samun wani kaso mafi tsoka ba daga manyan kasashe masu hannu da shuni sai dai a wani mataki da zai iya auku shine kasar faransa ita ce za ta jagoranci taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya inda kasar faransa ta ce za ta shigar da wannan batu a gaban kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya domin ganin majalisar ta ɗauki ƙuduri na musamman da zai baiwa rundunar ƙasashen damar yaƙi da 'yan ta'adda ga dangadan a yankin sahel fatar jamhuriyar nijar dai ita ce na ganin rundunar ta je sahel ta kafu domin tabbatar da tsaro a cikin kasashen na yankin sahel in ji malam ibrahim yakuba ministan harkokin waje muna da sojoji muna da niyyar yaƙi amma kuɗin bu samu to mun yi zance da ya za a yi mu samu goyon bayan wasu kasashe don abin da muke nema ya samu saboda mu ga lissahin mu bai yiwa a zamna haka nan ana ganin 'yan ta'adda suna ci gaba da kai muna hari kuma a ce mu ba mu damar maida musu Martin. To kowane irin taimako ne hukumomin kasar na Nijar suka bukata daga takwarorinsu na kasar Faransa musamman ma dangance da batun kafa rundunar. Kasan suna cikin Conseil de Sécurité mun ce musu su yi kokari a sake sabon resolution kamar sabon izini na majalisar ɗinkin duniya da zai ba mu damar mu kai mu yi wannan yaƙi cikin abin da ake cewa shafitr 7 kuma a samu kuɗin wannan aiki. A ranar goma sha hudu ga watan Disamba wannan shekara ne ake sa ran kaddamar da wani gagarumin taro a Brussels na masu hannu da shuni domin karfafa wata sabuwar gidauniya da za ta tallafa wa rundunar sojan yankin Sahel ɗin da za ta yaƙi 'yan ta'adda. Abdullahi Mamman Amadu DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To can kuwa jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo wa'adin sanar da jadawalin zaben ƙasar ya wuce tun a ranar 31 ga watan Yuli da ya gabata. amma kuma yarjejeniyar da 'yan kasar suka cimma wadda ta sami goyon bayan kungiyar kiristoci ta kasar ta senko ta tsayar da zaben shugaban kasa ya zuwa karshen shekarar 2017 sai dai har yanzu al'umma na jiran gwamnatin joseph kabila ta fitar da jadawalin zaɓukan salisu bukari na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya haɗa mana da dama dai na ganin cewa gwamnatin ta shugaba kabila ta yi amfani ne da kungiyar kiristoci da ke da kima idanun 'yan kasar wajen cimma burinta na kwantar da tarzoma da ta tashi ta sabili da rashin fitar da jadawalin zaben shugaban kasar ta Kongo, kuma masu lura da al'amuran siyasar kasar na ganin cewa shugabannin majami'o'in sun ba da yardar su ne sosai ga sahihancin maganar magabatan kasar wajen aiwatar da abubuwan da zaman taron su na baya tattauna a kai amma har yanzu shiru kake ji ba tare da wani motsi ba zai Bazeba shine magatakardan kungiyar MLC Movement de Liberation du Congo mai rajin samarwa 'yan kasar 'yanci ya ce tun da kingin guri ya yi hannunka mai sanda. Su mambobin kungiyar shugabannin majami'o'i ta Senko ba 'yan siyasa ba ne, ko ni na sai da ne ta jan hankalin waɗannan shugabanni a wasu lokuta inda nake ce musu bai kamata su shiga cikin batun rarraba mukamai na 'yan siyasa ba duk wata tattaunawa a nan kongo tana karewa ne kawai domin ci gaban 'yan siyasa sai kawai su zauna su rarraba mukamai na mulki a tsakankaninsu. To ko su ma dai shugabannin kungiyoyin fararen hula na jamhuriyar demokradiyyar ta kongo haka suke kallon wannan lamari na 'yan siyasar kasar. barista chris chemasi ne shugaban wata kungiya ta fararen hula da ake kira movement quant aribor da ke sa ido kan harkokin siyasar kasar ya kira shugabannin majami'o'in kasar ta congo cewa da a nan gaba da su kasance masu nazarin yanayin da kyau ta yadda za a samu mafita mauvaise foi. Aujourd'hui, je sens y ce Wannan gwamnati ce wadda ta taka kundin tsarin mulki da gangan domin tun da farko ni ban ga cewa wannan gwamnati za ta yi biyayya ga wata yarjejeniya da aka riga aka cimma ta siyasa ba. Saboda haka gwamnatin ba ta da wata aniya ta kwarai. Kuma ko yau ina ji a jikina cewa sai an sake komawa wani zango na tattaunawa karo na uku. amma ina ganin shugabannin majami'o'in kasar nan na kungiyar senko za su kama jikinsu a wannan karo don haka sai sun ba da kokari ta yadda za su samar da tsari domin gwamnati ta fuskanci matsin lamba daga al'umma kuma ina tsammani ya kamata su fada-fadan su bi wannan hanya maimakon su sake baiwa wannan gwamnati wata dama ta sararawa. Sakamakon halayen gwamnatin ƙasar ta kwango na kin fitar da jadawalin zaɓukan ƙasar gamayyar ƙungiyoyin siyasa na ɓangaren adawa suka kaddamar da wani rangadi a faɗin ƙasar na faɗakar da al'umma domin bullo da wani lamari ta hanyar yaje-yajen ayyuka da zanga-zanga daban-daban sai dai kuma har yanzu akwai wuya a iya sanin cewa ko al'ummomin ƙasar za su amsa wannan kira na 'yan adawa. Rahoton da Salisu Bukari ya haɗa mana kenan. Da kuma wannan rahoto ne muka kammala rahotannin da muke ɗauke da su a shirin na wannan lokaci. masauraro ana tare da shirye-shiryen sashen hausa na dw da ke zuwa muku daga nan birnin bon yanzu kuma lokaci ne da za a saurari fagen shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin ciniki da masana'antu tare da gazali abdu tasawa. Deutsche Welle, ciniki da masana'antu. yanzu tsarin ta harkar taruka nan ya mai kasa abu fanni fanni shi kamar sabon awo na gwamnati kamar da daji ne hakan ga yadda babu wuta babu ruwa ana sa zuwa miliyan guda da rabi har zuwa ɗari takwas to kamar yanzu yadda ake ce maka sauran awo ne da kamar da ruwa hakan ga shi yana yana kasance har zuwa miliyan goma amma abun abin da wuce haka nan. wani mai sana'ar cinikin filaye kenan a birnin yamai na jamhuriyar Nijar ke yin bayani a game da yadda wannan sana'a ke gudana. Wannan madu'i na kasuwar cinikin filaye a jamhuriyar Nijar ne ma shirin ciniki da masana'antu na wannan karo zai mayar da hankali a kai, inda za mu duba yadda kasuwar take tafiya da ma kuma badakalar da ke tattare da ita. Masu sauraro Gazali Abdu Tasawa ne ke muku sallama da kuma barka da kasancewa a cikin shirin, wanda zan gabatar muku tare da taimakon abokanan aiki. Toma Dalla. A jamhuriyar Nijar dubunnan 'yan kasuwa maza da mata ne suka rungumi sana'ar cinikin filaye, wacce yanzu haka ta kasance silar samun arzikin waɗansu mutane musamman a birane da kuma ƙauyuka da ke kewaye da birane a ƙasar ta Nijar. Alhaji Ibrahim, wani mai sana'ar cinikin filaye da gidaje ne a birnin Yamai, ya yi ƙarin bayani a game da yadda wannan kasuwa ke gudana. yanzu tsarin ta harkar taruka nan yamai kasa abu anguwa anguwa ne ko ne kuda kuda shi kama sabon awo na gwamnati kamar yin daji ne hakan da yadda babu wuta babu ruwa ana sa zuwa miliyan guda da rabi har zuwa ɗari takwas. to kamar yanzu yadda awa awo yadda da kamar da ruwa hakan da shi yana kasance har zuwa miliyan goma amma ma abin da wuce haka nan. ko wani bi in ka sai kai sai wani bi kana iya samun riba wani bi kuma sai ka sai shi ma yana da ɗan lokaci sannan ka samu mai siya amma in ka samu mai sai alhamdulillah ana samun gwargwaro. gwargwado abinda za a ci a sha. To sai dai a daidai lokacin da waɗansu 'yan kasuwar cinikin filayen ke cewa alasan barka. Wasunsu kuwa kawa suka yi da yadda suka ce sana'ar tasu ta fara samun koma baya a halin yanzu. Malam Gisa Nuhu na daga cikin 'yan kasuwar cinikin filaye da ke irin wannan korafi. A yanzu gaskiya abin sai dai Allah, fisibillah. Wahala dai ko wahala. Abin da kana sai da 40 miliyan a da yanzu ba ka samu talent miliyon mu yanzu wahala mu kawai sai dai Allah ya taimaka muna amma wajen kasuwancin dai wallahi mun yi da kware kware kware to me ke kawo rashin wannan ciniki ne a yanzu wallahi rashin kudi ne kuma eh, na bin wanda Allah ya ba arzikin su kuma akwai diyawa wanda fisibillahi ba su tausayi tunda mun ga zo mai kudi ya so wanga abu kana sai da shi 20 miliyon sai ya ce maka ah, babu kudi in ka sai da shi 10 miliyon sai da shi To sai dai kuma duk da irin alfanun da ake samu a cikin wannan sana'a ta cinikin filaye, sannan a hankali tana kasancewa mai cike da badakala, inda ake samun yaduwar mayaudara a cikinta, waɗanda suke sayarwa da jama'a filaye na ƙarya ko kuma yin ciniki kan wani ciniki. Hajiya Zainabu babbar magatakarar kungiyar masu cinikin filaye da gidaje a ƙasar Nijar ta yi ƙarin bayani kan irin rigingimun da ke tattare da wannan sana'a a yau a ƙasar ta Nijar. Masu gonaki su zo su sai da malotisar wuri kama hektar ɗari ya biya a yi sinye a yi takardu a yi komi. Radda ya fara sabon. sai kaga wata fami ta bullo ta ce ita bata yarda ba da an ka sai da wuri ba a shaida musu ba kuma kakansu guda don wata ran ma ba ma lotisar ke adda matsala masu gonakin masu sai da mutane suke da matsala kamar darga ce suka sa cikin sai da gonakan nasu wajiya mi ke sa mutane na yawan shiga irin wannan rigima ne masu sai da wurare ne adda rikici ko ko masu sayan ne ke da rikici wallahi masu sai da ke da rikici yo abdu ka taba ga mutum ya sa kuɗin shi ya sayo rikici kai kaga sinyatur din mer kaga na afer domanial kenan takarda ce da gwamnati ta bada hanya a saida ta to in ka sa kudin ka ka kai ka hili mana mana kisa dai da munahuncin duka wajen meri meri ne ake nan gayin shi lotisar kuma wasu sun ka gama kai da mer mer suna ma mutane cuta tun 2011 zuwa yau in mun gwada muka 4 act da iskane da muka yi sai zirorin sandika da yawa na karya kawai an yi iskane ake ce musu in ka ganin shi kamar original ne sai ka ba da kuɗin ka ka sai kuma ba haka nan ba. To amma da yake tsokaci kan wannan badakala da ke tattare da kasuwar cinikin filaye da gidaje a ƙasar ta Nijar, Alhaji Salifu ahmadu. wani ɗan farar hula da ke fafutuka a ƙasar ta Nijar Dora alhakin matsalar yayi ga gwamnati wace ce ita ce ta zira ido da makin ɗaukar matakan da suka dace wajen tsara kasuwar cinikin filaye a ƙasar ta Nijar. In kai lissahi yau mutane akwai wanda suke zamna suke tunanin ya za su kirkiro sai da rikici wanda an san sarai abin sa ne wanda mutanen sun shiga gidan kasu sun wuto sun ci gaba da yi to ka san ai abubuwa ne wanda ya zama to zuci ta lalace ba su kai na fannin abin hatta kai akwai mutanen da suke zuwa su saidawa mutane gidan suna ciki mutane na cikin gidan mutane suna cikin gidansu ai a zo a ce musu ana rikici wa an su da gidansu ni na ga wannan abin zahiran wani wanda suka yi kaso abu suka irin abubuwan kenan in kai lissafi abubuwa ne wanda ya zamanto an san sarrai ana sata to zo mu raba kuɗin sata kenan in kai lissafi akwai mutanen wanda suke karkashin gwamnati ka sarraka barawo sarraka bisau Wannan rigima ta filaye a jamhuriyar Nijar ba ta tsaya ba a tsakanin 'yan kasuwa da masu saye da sayarwa ba kawai. hatta daga ɓangaren gwamnati matsalar na tasowa inda sau tari mahukunta ke sayar ko mallakawa wani ɗan kasuwa ko waɗansu jama'a fili irin wanda ga al'ada ake tanada a tsakiyar unguwanni da nufin samar da wuraren walwala ga jama'a ko kuma gina wata rana wani abu mai amfanin al'umma abinda kuma so tari ke haifar da rigingimu tsakanin mazauna unguwanni da kuma waɗanda aka sayarwa ko mallakama wannan fili. Garin Tasawa na daga cikin biranen ƙasar Nijar da yanzu haka suke fuskantar wannan matsala, inda ko a baya-bayan nan wata rigima ta taso tsakanin al'ummar wata unguwa da kuma shugabannin wata makaranta mai zaman kanta da aka mallaka ma wannan fili. Kuma Malam Abubakar Situ, magajin garin na Tasawa, ya bayyana mana matsalar da ke tattare da wannan fili da ake rigima a kansa. tun shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya mulki na wucin gadi majalisa wadda ke zaman kwansai namu na yanzu ta ba da hili ga mufida makaranta ce mai zaman kanta to gurin da aka bata fili ne wanda gwamnati take keɓewa da ba saboda gaba ba a san ko za a yi ba kuma dama gurin ba a ba kowa shi ba na kowa bane sai zama da mutane suka zo tasha ta zo ta girgunan mu da kanmu mai mun zo mun yi gidan wanka a gurin so da ɗan kamata ɗan guri kaɗan ta yi karatu suna yi abu sai aka yana bunƙasa gurin bai ishe su ba sai suka roƙa suka ce a ɗan ƙara masa guri aka ƙara masa mai ɗari hudu yanzu har suna neman su maida shi ya zama kolej suka ƙara nema aka ƙara masa filin wannan so mu da kanmu ina mayar muka zo majalisar mu ta da aka dakatar da su aka ce daga bakin nan ka kuce. Aka ce masu makarantai. Muka ce ka kuce nan muka ba su takarda. A rubuce a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu. To mu da muka ba da wannan takardar sai zaman to da aka kai ta abun a kotun kola a niyame sai zama ya sha bamban da wancan takarda da aka ba su a lokacin mulki na wucin gadi. Sai dokar ta kai wannan magana da muka yi ta ce a'a wannan guri nasu ne duka a ba su shi duka. Kenan kaga doka kotu inda rigai kotun koli ya yanke hukunci kun ba mu da sauran abin da za mu cewa dole ne abu wannan doka. Ai a matsayin solution kafin nan an ce kun ba da wani waje kuka ce makarantar ta koma can. Muka ce za mu ba da wa an amince da ba su amince da wani ba ai ba dauki wannan matakan ba ba da hilin ba. Amma a kasar mai ana cikin wannan abu a ko yanzu a shirye take ta ba da wani hilin. Dan a kashe wutai. Eh, yanzu dai za a iya cewa wuka da nama na a hannun mahukunta. domin gaggauta ɗokar matakan da suka dace wajen samun sulhu akan wannan rikici tun kafin ya rikide zuwa wani abu. Kuma a game da badakalar da ake fuskanta a cikin sana'ar cinikin filaye a ƙasar ta Nijar, shugabannin ƙungiyoyin al'umma sun bayar da shawara a game da hanyoyin da ya kamata a bi wajen kawo ƙarshen wannan matsala. Wallahi in dai ana so a magance matsala sai gwamnati ta komo kuma ta sa hannunta. Fasko ita tabbar mutane suna ta yin abin da sun ga dama ko ministar ka ta neman arete in ba miliyan ishirin ko talatin ka biya har da motoci ran kake sa a katkata da wane ne ka samu arete to kenan akwai hada-hada ko kowa na neman rabon shi sai gwamnati ta komo ta sa hannunta kowa ya zamna da lotisarkin da masu gonakan da gwamnatin a yi conference national bisa kan problem fancy in ba haka nan ba kullum ci gaba take yi. To masu sauraro da haka ne kuma shirin ciniki da masana'antu na wannan karo ya kammala. A madadin sauran 'yan uwa abokanan aiki musamman wakilinmu na birnin Yamai Abdullahi Mamman Ahmadu wanda ya tallafa wa shirin ya zo muku. Naku Gazali Abdu Tasawa da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus. Ta gaida Gazali Abdu Tasawa yanzu kuma lokaci na shirin siyasa tare da Salisu Bukari. Deutsche Welle Duniya mai yayi Masu sauraro "Barkam da warhaka, barkam kuma da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na duniya mai yayi, wanda a yau zai duba wainar siyasa da ake toyawa a yankin Catalonia na kasar Spain bayan zaɓen raba gardama mai cike da cece kuce da yawa kana. Salisu Bukari ne zan gabatar muku da wannan shiri. Madalla. A ranar Lahadi ce dai ɗaya ga wannan wata na Oktoba, al'ummar yankin Catalonia dai na ƙasar Spain suka kaɗa kuriyar neman ɓallewa daga ƙasar. Duk kuwa da matakan da gwamnatin tsakiya ta ƙasar ta Spain ta ɗauka na hana gudanar da wannan zaɓe. Tun dai gwamnatin ta Catalonia ta yi wani zama na sirri kwana ɗaya bayan zaɓen domin ɗaukar mataki na gaba bayan da ta ce ta yi gagarumin nasara a wajen zaɓen mai cike da cece ce? Zaɓen da mahakumtan ƙasar Spain suka ce haramtacce ne. Magajin garin birnin Catalonia, Ada Colau, ta yi Allah wade da irin halayen da jami'an tsaro na 'yan sanda suka nunar yayin gudanar da zaben inda mata ya kira ga Firaministan na Spain Mariano Rajoy da ya murabus daga mukaminsa. Estoy preocupada como mucha gente porque desde primera hora estamos viendo algo inaudito. Na kasance mai cike da damuwa kamar sauran jama'a domin mun kalli abubuwa masu muni a cikin yanayi na dimokuraɗiyya. Mariano Rajoy wanda ya yi watsi da duk hanyoyin da aka bi na laluma kuma ya kasa samar da wata hanya mafita ta siyasa. Nauyi ne da ya rataya a kan shi a matsayinsa na shugaban ƙasa amma maimakon hakan sai kawai ya laɓe bayan alƙalai daga bisani kuma ya labe a bayan jami'an tsaro don haka yau shugaban kasa ya wuce gona da iri kuma muna neman da ya yi murabus domin ya sani cewa yana cikin gwamnatin tsirarun domin dukkanin bangarori ya kamata su ɗauki matakin gyara a wannan bannar da ya yi. Jim kaɗan bayan kammala zaben, Firaministan ƙasar ta Spain Mariano Rajoy ya yi jawabi a gaban manema labarai inda ya soki wannan tsari da ya ce bai kawo komai ba in banda raba kanin jama'a da kuma haddasa gaba. Ha fracasado un proceso que solo ha servido para sembrar división. Wannan mataki na neman samun mulkin kan Catalonia bai yi nasara ba, ya sa gaba a tsakanin al'umma guda ya kuma haddasa tarin matsaloli bisa tituna, sannan ya haddasa yanayin da kowa bai ji daɗinsa ba. kuma dukkanin hakan ya gurbata yanayin dangantakar da ke tsakanin al'ummomin wannan ƙasa ya kamata mu soma farfadowa cikin gaggawa domin ɗinke wannan ɓaraka ni ba zan rufe duk wata ƙofa ta tattaunawa ba domin wannan ba shine yanayin yadda nake siyasa ba a kullum na kasance mai neman tattaunawa amma cikin tsarin da dokokin ƙasa suka tanada. Y siempre sai dai daga nashi bangare shugaban yankin na catalonia carles pigdemon wanda ya ruwa ya tsaki na ganin an shirya wannan zaɓe na neman 'yancin kan yankin na catalonia nuna takaicinsa ya yi na ganin abubuwan da suka wakana na neman hana zaben ko ta halin kaka da gwamnatin tsakiya ta spain ta yi un referendum sin el acuerdo del estado con muchas dificultades Zaɓen raba gardama ba tare da tallafin gwamnati ba tare kuma da tarin matsaloli ga masu zaɓe wannan zaɓen raba gardama ne ko kuma menene. Ni sai in ce kwarai kuwa zaɓe ne mai inganci abubuwan da muka gabatar a wannan zaɓe abubuwa ne masu muhimmanci ga wannan yankin namu da ke da izinin ɗaukan mataki kan makomarsa. da yarda zai yi komai cikin 'yanci da demokuraɗiyya domin samun makoma ta gari kuma wannan ba abu ne da wani zai kawo mana sauyi a kan shi ba. Tuni dai kungiyar tarayyar Turai ta sanar da matsayinta kan halin da ake ciki a yankin na Catalonia bayan zaben raba gardamar, inda yayin da yake magana kan wannan batu mai magana da yawun kungiyar Shinas Margaritis wanda ya ce su dai daga nasu bangare batu ne da ya shafi abubuwan da dokokin kasar Spain suka tsaida. We also reiterate the legal position. Muna masu jaddada matsayinmu ta fannin shari'a cewa idan har za a shirya zaben raba gaddama daidai da yadda kundin tsarin mulkin kasar Spain ya tanada. Hakan na nuni da cewa yankin zai kasance ba cikin tarayyar turai ba. Baya ma ga mataki na shari'a da ya shafi wannan batu, tarayyar turai na ganin cewa lokaci yayi da al'ummomin za su kasance masu haɗin kai ba wai masu rabuwa ba muna kira ga dukkanin ɓangarorin ƙasar ta spain cikin gaggawa da su sauya daga cece kuce zuwa zaman tattaunawa da juna domin tashin hankali ba zai taɓa kasancewa wani mataki na demokaradiyya ba muna fatan firayim minista mariano rajoy zai ɗauki nauyin daidaita wannan tsari mai wahalar gaske daidai da yadda dokokin ƙasar ta tanada. of the fundamental rights of citizens enshrined Kowa ya jama'a kowa ya sai dai a bangaren al'umma ta yankin catalonia ra'ayoyi dai sun bambanta dangane da wannan zaɓe na raba gardama na neman ɓallewa daga ƙasar ta spain manel wani mazaunin yankin ne na catalonia ni ma na yarda cewa zaɓen ba a tafiyar da shi yadda ya kamata ba a ganina ya kamata a ce akwai hanya ta daban da ta kamata a bi domin mu duka mu kasance cikin murna dangane da sakamakon zaben da dama daga cikinmu ba su ji daɗin sakamakon zaben ba ita kuma wannan mata da aka same ta bakin titi tana saye da sayarwa ta ce ga yadda ta kalli lamarin a ranar zaɓe ko kaɗan ba ta ji daɗin ganin hakan ba. Ni a gani na wasu daga cikin matakan da gwamnatin ta Spain ta ɗauka sun yi daidai. Sai dai abin da ban ji daɗin sa ba shine yadda na ga 'yan sanda na dukan mutane ciki har da tsofaffi da yara ƙanana da ke wurin. Gaskiya ban so haka ba. Sai dai kuma daga nashi bangare wani dattijo mai suna Eduardo wanda ke da ra'ayin ganin yankin na Catalonia ya fice daga karkashin mulkin ƙasar ta Spain. nuna bakin cikin sa yayi da yadda lamarin ya faru ta hanyar amfani da aka yi da karfi. Ranar Lahadi ta kasance ranar ta tashin hankali a gare mu. Mutane kamar ni din nan mai shekaru saba'in da haihuwa da suka zauna a ƙarƙashin mulkin danniya sun san cewa duk mutane ɗaya ne har yanzu. domin 'ya'yan mulkin faranko ne da ba sa son daina tasar saniya da ke ba su nono a kullum domin sun san cewa catalonia ce ke ba da mafi yawan kuɗi da ƙasar ke amfani da shi kuma shi yasa suke wannan kokowar ta ganin wannan mataki bai samu nasara ba catalonia dai yanki ne mai arziki na kasar Spain da ke samar da kashi ɗaya bisa biyar na ilahirin tattalin arzikin kasar. Kamfanonin kasa da kasa na da rassansu a ciki da wajen birnin Barcelona matukar kuma yankin ya samu 'yancin kansa to hakan kuma ka iya zama wata babbar matsala ga tattalin arzikin ƙasar ta Spain. Sai dai gwamnatin ƙasar ta Spain ta yi hasashen cewa ko da ma yankin na Catalonia ya samu 'yancin kanshi to fa zai fuskanci tarin matsaloli na tattalin arziki. Sannan yawan marasa ayyukan yi za su karu da kashi biyu kafin ta samu karbuwa kuma daga cikin kungiyar tarayyar Turai dole ne catalonia sai ta fara shirye-shiryen neman shiga kungiyar tun daga tushe abin kuma da zai yi matukar wahala domin dole sai dukkanin mambobin kungiyar sun amince abin kuma da ba zai yiwu ba domin kasar spain za ta hau kujerar naki domin jama'a ba su gane siyasa mu dai mu To masu sauraro da nan na shirin duniya mai yayi na wannan lokaci ya kammala. A madadin malamai daban-daban da suka taimaka shirin ya zo muku, musamman ma waɗanda kuka ji muryoyinsu. Ni Salisu Bukari da na shirye shirin na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn na tare da Jamus. To masu aro ana tare da shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke zuwa muku daga nan birnin Bon. Yanzu kuma ga Salisu Bukari ya dawo dauke da sakonni da kuka bayyana dangane da rahotanni da kuma labarai da muka gabata muku. Sakonnin da kuka bayyana wato a shafukan sada zumunta da muhawara. da buka yau fasance ranar taka ce. <laughs> Gani na kwaso su kaya guda. Eh, ga ka yanzu nan muka je ka a shirin demokradiyya. To shi ne. Ga kuma ra'ayoyi ka to da su. To shi ne. To me masu waro ke cewa. To lalle sun yi tsokaci sosai musamman ma bisa kan batun eh, samar da tsari na batun alƙalan nan. Haka a Najeriya kenan. A Najeriya akwai batun na eh, Boko Haram. na batun yaƙi da aƙidu da kuma da manufofin boko eh, haram eh, wajen faɗakar da mutane da ake yi ba da da ziyarar ministan harkokin wajen ƙasar faransa a nijar eh. amma da batun kongo duka sun samu tsokaci haka a ce shirye-shiryen rahoton da sun yi kasuwa to shi ne a sun yi kasuwa lallai <laughs> to da wani zamu fara eh bari mu somo daga batun eh, cin hanci batun alƙalai mm. 'yan baban Yusra Gusau ya ce DW da zarar al'amuran shari'a sun gyaru a Najeriya, to komai zai gyaru da yardar Allah. Rabiu Nuhu Abuka na Buka ya ce neman sauyi da majalisar alkalai suke son su yi akan lamura na tsarin shari'a a Najeriya tabbas abin dubawa ne. Domin idan eh, aka sa basira wajen kawo tsari a cikin harkokin shari'a, to kowa zai ji daɗin lamari. Atiku ɗan Yarbawa Barbarejo ce sauyin da Majalisar Alƙalan Najeriya ke neman kawa a fannin shari'ar ƙasar da ya haɗa da neman ƙarin wasu alƙalai goma sha biyar wani abin dubawa ne ga hukumomin ƙasar. To, duba da yadda ake yawan samun je ka dawo je ka dawo da lokacin harkokin shari'a. Abubakar Shu'aibu Abubakar Sabiu Sabuwa ya ce ci gaba da neman sauyin lamura cikin tsarin shari'a na da ake yi tare da hada binciken wasu ƙarin alkalai sha biyar yawa a cikin ƙasar da majalisar alkalan ƙasar tamu ta najeriya ke yi yayi daidai da fatan dai hakan zai kawo eh, a magance matsaloli da ake fuskanta a ɓangaren shari'a amin alhaji mai waya kan giwa wannan kan giwa can wajen kan ba eh, yau wuri <laughs> eh, Eh, ya ce ci gaba da neman sauyi da majalisar alkalai ke yi a cikin tsarin shari'a da ya haɗa wato da binciken wasu ƙarin alkalai da ake sha biyar yayi daidai kuma muna fatan samun wato ƙarin ingantuwar harkokin shari'a a mm. najeriya a fannin sms ma dai an samu sako wanda ya fito daga hannun sani mai lange-lange yalwa ya wuri mm. inda ya ce to Allah dai ya sa bukatar majalisar alkalan Najeriya na ci gaba da neman sauyin lamurra a cikin tsarin shari'ar kasar Allah ubangiji ya sa haƙa ta cimma ruwa. Amin. Isiyaku Hamza Gogori ya ce hakika neman sauyi da majalisar alkalan Najeriya take yi domin ganin an kawo gyara lalle a mana maraba da shi. To lallai sun yi a tsokaci kan sosai a ah, kan wannan to sai mu je kuma ga rahoto na gaba. Eh bari mu je kan batun da yake mun haro daga Najeriya bari mu yi tazarci. Mustapha Funakai ya ce batun kaddamar da gangami kan Boko Haram ya yi daidai. Shi kan Boko Haram kawai ya ce. Mm. Jafar Muhammad eh, Mayo mai kwaɗai jada da sana haɗi daidai ya ce muna jinjina rundunar sojojin najeriya dangane da wannan mataki da ta ɗauka na wayar da kan jama'a a game da matsalar tsaro a yankunan da boko haram ya shafa Ahmad suleiman bajoga ya ce kaddamar da wayar da kai na da rundunar sojojin najeriya ke yi a wannan lokaci lalle hakan abu ne da ya dace ganin yadda ake zargin rundunar da take hakkin bil'adama abdulhamid bashiru giwa soba ya ce muna fatan wannan gangamin faɗakarwa da ake kan yaƙi da manufofi da kuma aƙidu na 'yan boko haram da rundunar sojojin najeriya ta ƙaddamar lalle ya samu ta goma shi sosai. Amin sai mu je a gurguje ga sauran rahotanni. Eh to madalla. Akwai baba ya lefe da magaram da shi ma shi ma da ya yaba lamarin. To eh. kyau. <laughs> To idan muka je jamhuriyar Nijar Umar baban baban yaya sabon gida ya ce to Allah da ya sa ziyarar da ministan harkokin wajen faransa yake a Nijar. allah sa kwalliya ta biya kudin sabulu lurwan ibrahim london uba adamawa ya ce matsalolin bakin haure dai kowa ya sani domin rashin aiki ne yake sawa mutane suna zuwa har haure su kai su zama bakin haure baba gana alhaji nucika wacakal ya ce wanda ɗalibi ne a jami'ar maiduguri eh. ya ce ku gaya wa gwamnatin jamhuriyar Nijar. samar wa matasan ƙasarsu ayyukan yi wa shine zai sa su bar dogaro da wata ƙasa kenan shine zai rage kwararar bakin haure. Na'am, to sai mu je ga Jamhuriyar demokuraɗiyar Congo. Ga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da lokaci kenan sai mu dawo. Akwai Usaini Dango ta karasuwa ya ce ina kira ga al'ummar Kiristoci na Jamhuriyar demokuraɗiyar Congo da cewa su dubi doka da oda da gwamnatin ta gwamnatin ƙasar amma kuma tsayar da lokacin ƙasar ko kuma ba da ba da sanin gwamnati ba wannan bai dace ba to ko da yake ai yarjejeniya ce aka kankanin bangarorin yan adawa da masu mulki eh. su su kiristocin ana daukan su ne da yake sun hi suna da kima a idanun yan kasar mm. su ne ake sa su kama a matsayin masu shiga tsakani nasiru kainuwa hadeja abani ya ce kungiyar kiristocin jamhuriyar demokradiyyar congo lalle ku bi a hankali domin a samu zaman lafiya a walwale wannan matsala ta siyasa. Yahaya Danno Azare Azare ya ce, To, ƙungiyar Kiristocin Demokuraɗiyyar Congo sai tsaye da ƙarshen 2017 a matsayin lokacin yin zaɓe na shugaban ƙasa ba tare da amincewar gwamnati ba tabbas hakan bai yi daidai ba. Muhammad Sule garin Rijiya ya ce matakin da kungiyar Kiristocin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta ɗauka na sanya ƙarshen wannan shekara ta 2017 a matsayin ranar zaben shugaban ƙasar ba tare da amincewar gwamnatin ba lalle saboda wannan zai iya jawo rikice-rikice na siyasa. To a rikicin siyasa dama ana ta yi. Shehu Adamu Rijau ya ce ya kamata ƙungiyar Kiristocin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta daina yunkurin ɗauko dala ba gammu, dala ba gammu. <laughs> <laughs> Domin hakkin sakar, eh, saka, harkin saka ranar zaɓe domin wato ƙarshen wannan shekara alhali ba gwamnati ta ba da wannan jadawali ba. To a hali yanzu da ana jiran gwamnati ta hito da na jadawalin zaɓe. Eh nan ne. To madalla muna godiya da waɗannan ra'ayoyi da masu sauraro suka bayyana kuma yanzu ga Muhammad Nasir Awal ya dawo domin karanto mana labaran duniya kashi na biyu. Deutsche Welle Labarun duniya Shugaban hukumar leken asirin ƙasar Masar Khalid Fauzi a wannan talata ya kai ziyara a zirin Gaza a wani ɓangare na gagarumin yunkurin kawo ƙarshen barkar da ke tsakanin ƙungiyar Fatah da Hamas mai mulki a zirin Gaza. Fauzi wanda ya ji gazar ɗauki da wata wasiƙa daga shugaban Masar Abdul fatah al-Sisi wanda ya shiga tsakani don yin sulhun na zama wata ziyara ta farko da wani babban jami'in kasar masar ya kai gaza tun shekarar 2007 wannan kuwa na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyoyin falasdina wanda ba sa ga maciji da juna ke kokarin yin sulhu tsakanin su sai dai a martanin da ya mayar firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce Isra'ila za ta yi fatali da kowane shirin sulhu tsakanin manyan ƙungiyoyin Falasɗinawan guda biyu, faci an kwance da marar ƙungiyar Hamas mai samun goyon bayan ƙasar Iran. Netanyahu ya ce dole ne a kwanci marar mayakan Hamas tare kuma da katse ko kuma a matsa mata ta katse hulɗar dangantaka da ƙasar Iran wadda ke yin kira da arguza Isra'ila. Ƙasar Belgium ta ɗauki matakin kora wani limami da ke wa'azi a babban masallacin Jima'ar babban birnin ƙasar wato Brazils bayan ta zarge shi da yada aƙidar tsatsauran ra'ayi. Ministan kula da shige da ficen baƙi na ƙasar Tiyo van shi ne sanar da wannan a ranar talatan nan. Ya ce yanzu haka an janye takardun izinin zaman wannan limami a ƙasar a matsayin matakin farko na shirye-shiryen korarsa. A wannan talata al'ummar yankin cin gashin kai na Kataloniya da ke a ƙasar Spaniya sun tsunduma wani yajin aiki na gama gari don nuna adawa da matakan ƙarfi da 'yan sanda suka ɗauka a kansu a lokacin ƙuri'ar raba gardama da ta gudana a ranar Lahadi. Rahotanni sun ce an rufe kusan dukkan makarantu da kantuna da kuma wuraren hada-hadar yau da kullum a Barcelona babban birnin yankin. akalla mutane dubu ɗari uku ne suka yi mace a kan tituna suna masu nuna adawa da matakin ƙarfin da 'yan sandan suka ɗauka. Gwamnatin yankin dai ta ce kimani kashi casa'in cikin ɗari na al'ummar yankin suka kaɗa ƙuri'ar amincewa da samun 'yancin kai daga Spaniya. Kimanin kashi arba'in cikin ɗari daga wato waɗanda suka cancanci kada ƙuri'a da yawansu ya kai miliyan biyar da uku ne suka kaɗa ƙuri'a a zaben wanda gwamnatin spaniya ta ce haramtacce ne. ta jama'a ƙarshen labarin duniyar kenan. Kuma baki ɗaya ƙarshen shirin kenan sai kuma gobe idan Allah kai mu za ji mu ɗauki da wasu ƙayatattun shirye-shiryen. A madadin Muhammad Nasir Awal da ya karanto labaran duniya da kuma Suleiman Babayo wanda ya tsara shirin. Abdullahi Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan Bon. Masu sauraron mu ƙarshen shirye-shirye namu na yau kenan gaba ɗaya, sai kuma gobe da safe. inda za ku ji mu da karfe bakwai da rabi agogon tarayyar Najeriya, jamhuriyar Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe shida da rabi agogon Ghana, Burkina Faso, Cote d'Ivoire da kuma Senegal. Za mu gabatar muku da shirye-shiryen namu ne a kan mita goma sha tara, kilohertz dubu goma sha biyar da ɗari biyu, da kuma mita ashirin da biyu, kilohertz dubu goma sha uku da ɗari shida da sittin, da kuma kan mita talatin da ɗaya, kilohertz 9,830 a madadin duka ma'aikatan sashen hausa na dw nake cewa mu kwana lafiya.